والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته يوم الدين بعد السلام عليكم الله وبركاته shidda ga watan Rabi'u Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta 2022 meladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 43 daga tsakiya bismillahir rahmanir rahim sai na ce da haba ba'dul awai wato tashi daga cikin malaman farko ya tafi zuwa ga cewa limallahu khibratun wa'anda suke da khibra suke da experience cikakke ala sana'a akan wannan sana'a na neman ilimi da ulum cewa lallai akwai wasu sashen al'amura wa'inu ala nafia da suke taimakawa wajen samun ilimi mai amfani hmm. wa'ina abubuwa suna taimakawa wajen samar da ilimi mai amfani haka akhi wato kalizince su ya kai dan uwana wala sha'nahu kada ka saba ma sha'anin manyan malamai faqala ba'd al-awa'i wasu sashen malamai na farko sun ce ayatimul ilmu illa bi sittati ashiya ilmi baya cika sai da abubuwa guda shida awalan zihnun saki ya zama to mutum yana da kokolwa mai haske an gani ya zama to mutum yana da kokolwa mai zurfi wanda idan ya hadu da malami gogagge wannan kwakwalwa ɗin sai ya samu ilimi mai yawa an gane yi kwakwalwar na da kyau sai kuma ya gamu da ainihin malamai gogagge ai kenan sai karatu an gane kamar gona ne kamar ƙasa ne wanda yake mai tsatse wanda kawai da zaran an sa mai taki kawai aka yi shuka ai kenan sai ya sai noma an gane ku to sannan kuma zamanin tsawiyu sannan shi wannan ɗalibi kare ya gaggawa ya ɗauki zamani mai tsawo yana karatu an gano wani ko yawa idan yana da ƙwaƙwalwa to kuma ya tsaya ya natsi ya yi karatu ba irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamanin ba da zaran ɗalibi ya ga ya ɗan fara iya fassara wasu abubuwa shi kenan ya malance an gane sai ka ji shi a nan ka ji shi a can ka ji shi a can wajen misali a ɗalibi kada ya gaggawa malam cewa ya tsaya ya daɗe yana yin karatu wannan daɗewan zai taimaka mishi domin duk sanda mutum ya zo ya malance kafin lokaci to nan gaba zai zama al'umma matsala ya matsalan yake zai kai matakin da ana kallon shi babban malami to a lokacin da kuma ya zamanto yana buƙatar ya ƙara ilimin zai zamanto sai dai ya karatu a gaban ƙannan shi da jikokinsa ma wani lokaci to zai ji nauyi ya sa littafi kaza a gaban na ƙasa da shi an gane wannan ya daɗe yana cin kasuwa a matsayin babban malami ashe iya karatunsa iziya misali to yanzu yana so ya sa kurdubi yana so ya sa ibn Rushe, yana so ya sa ibn hashim yana so ya sa risala yana so ya sa kaza ya sa kaza har zuwa ga muktasar to kuma yanzu ƙananan yara yanzu sun kai risala shi ko bai kai ba to kuma ya riga ya malanci an gane to yanzu ya za a yi to karatun zai gagare shi abinda zai zai ce akar maka lauda Allah ka san yanzu saboda kasancewan yanzu na ga majalisun gaba daya yara ne jikoki na ko za ka ware mun lokaci zai ringa bukata a ringa karatu a sace kuma idan ka ware mai lokaci ma sai wasu dalibai suka kawo ziyara za su ga malam sai sauri ya rufe littafi ya sauri ya rufe saboda baya son a ga inda yake karatu a ce ashe malam wani da yake ta nuna mana malanta ashe ga iya karatun shi to kawai me kun kafin wannan abin kunya ya same ka kawai da ke ka ci gaba da karatu kawai ka dade kana karatu an gane ko yawa eh, kifaya sannan kuma ya to isuwa wato ka gamu da malami wanda yake ya isa ya karantar da kai hmm. malami wanda yake ya goge gamsashe nam rabi'an amalin kasir sannan kuma wato ka samu ka samu guzuri shine ka samu abin da zai ishe ka na gudanar da wannan neman ilimin idan mutum zai nemi ilimi yana buƙatar guzuri wanda zai wadace shi sannan kuma aiki mai yawa an gane karance-karance nazari an gane da hadda dole ne ɗalibi ya zama ya karance-karance ya yawaita nazari ya yawaita haddace mutum da abubuwan da ya kama da wannan to wannan yana taimakawa wajen samun ilimi sannan ya samu malami mai hazaka a gani in ka samu malami ko gagge mai hazaka kuma Allah ya baka basira ai shikenan ka more sannan na shida shine sha'awar neman ilimin wani yana da basira amma fa bai san karatun a sa shi a makaranta ya gudu idan an sa shi a makaranta an kira mai ya je ya zauna aji malami yana bayani hankali shi na wani waje to babu yadda za a yi karatu amma in ya zama to gashi da basira din gashi ya haɗu da malami mai malami mai hazaka sannan kuma yana sha'awar karatu ya ga gani to shine wa kullama na qasa min hadhihi sittati shay'un duk sanda wani abu ya tauye daga cikin wayannan guda shidan na qasa bi miqdarihi min al-ilm to wani abu zai tauye gurgudan abin da ya tauye na ilimi gurgudan abin da ya tauye gare shi na ilimi daga cikin abin da ake jinginawa zuwa ga al a shafii Allah ya masa rahama ya ce akilan tanala ilma bi an majmu'i habi bayani wa irshadu ustazi wa tul zamani ai ya afi ya kai ɗan uwana ba za ka taba samun ilimi ba sai da abubuwa guda shida sa ka bi bayani an ha hmm. da sanda zan baka labarin bayani daga dukkan su gaba ɗaya guda shidan hmm, basira sai ya zama to kana da zihinin saki hmm. sannan kwaɗayin ilimi shine shahawa sannan ga haƙuri hmm. an gani ya zama za ka yi haƙuri da wautan malaminka zai iya yiwa malaminka yana da tsananin fushi malaminka yana da kaushin ɗabi'a to idan ya zama to kai baka da haƙuri malamin malami ne mai hazaƙa da basira na karantarwa amma kuma yana da fushi sai kai fushi waye cutu eh shi ne ga cewa wai inna dabiba inna a menene inna al-muallima wa dabiba kilahuma la hani idahuma lam yukrama fadbir lida'ika in jafauta dabibahu wa qna bi jahlika in jafauta muallima ko kai hakuri kai hakuri da cutanka in kayi wauta ga likita sannan kuma ka gamsu da jahircinka in ka yi wauta ga malami an gane wannan idan kana karatu wajen malami ya zama to malamin yana da kaushi kai ta haƙuri an gane ko in kai haƙuri wannan zai zama to sababi na Allah ya kankare ma zunubai sannan kuma sababi na Allah ya sanya ma albarka a cikin karatunka na'am wa bala akhar wa ishanu ustadi yau wato ne aka ce da haƙuri da kuma lafiya mm. wa sihhati ana wa da kuma guziri dole sai ka samu guziri bai wa mutum ya yi karatu ba ka je kana bara ba daidai ba ne. sannan kuma dole ka samu irshadi na malam ko sai ka samu malam yana sa ka a hanya kare ya zama to kana karatu ne a littafi kawai in kana karatu ne a littafi za ka yi wasu kurakurai ba mai gyara ma wannan kurakuran kuma haka za ka tafiyar da karatun ka karkashin wannan kurakuran an gani habbatu sauda ka ce hayyatu sauda ka ce hayyatu sauda shifa umin kulle da wato bakar macijiya waraka ne daga kowane cuta sai ka zo ka haɗa magani da bakar macijiya da guba da komai ka shafa mutu kaga bambancin ba'un ne kawai da ya'un habbatu sauda da kuma hayyatu sauda an gane wannan ko to saboda haka wani lokaci za ga cewa akwai maganan wani wani wasali ko kuma wani dugo wanda malami zai gaya ma duko waje kaza kuskure ne waje kaza shine daidai to kai kuma baka sani ba kawai ka gani a littafin sai ka dauke shi yanda yazo sai kai kuskure an gane sannan kuma ya zama to a samu dole zamani a samu tsawon zamani ana karatu to wannan tsawon zamani shine abin da yake shi nan gizo ke saka ga ɗaliban Najeriya ɗalibin Najeriya zai fara karatu daga ya fara yin ido ba shikenan ya tsinke an gani in ma ya ga dama sai je gaya wa sauran mutane cewa da kai da shi gaba ɗaya ƙurana tare kuke karatu ba da gaske wallahi ce ai da ni da malam abokan karatu ne tare muke sai yana bada tarihi ma lokacin muna karatu a gaban malamin mu da ni da malami na a da ni da malam wani an gani shi ai ni ban saba karatu ne shi ba abokin karatu na ne shi yasa mafi yawa ɗaliban Najeriya yanzu suna so su yi karatu amma a ɓoye don kar ma a gane waye karanta da su sai dai same lokaci da Allah malam dan samu lokaci da Allah ka ware mun lokaci na hawa daga nan sai ce a yaushe malam ya karanta da ni an gano wannan to menene abun burgewa an kace a yaushe malam ya karanta da kai wannan fa addini ne ba rayuwa ba idan ka yaudari kanka ta bangaren addini to kana da zamanin Allah zai kyale ka karatun ka zai albarka ba zai albarka ba na'am وقال آخر وني أشي شروط حصول العلم صحيح العقل شرطا ساموان علمي يا كي أبوكينا وانا ترخيمني يا صاحب يا كي أبوكينا شرطا ساموان علمي شي وانا يا قارن بقي بها يبلغ الآمال من يتعلم بها يبلغ من يتعلم الآمال da shi ne wanda yake neman ilimi yake cimma burinsa dole ya samu faraga a gani wato idan mutum na so ya samu karatu sai ya ba karatun lokaci kada ya zama to bai da lokacin nazari kawai in yi karatun yana gama karatu kawai zai kulle littafi sai kuma wata rana zai koma majalisi in an tambaye shi ina aiki a ta bandan-bandan an gani a ka'ida ma bai dace ɗalibin ilimi ya sa alama inda ya tsaya ba in ana sa alama to fa ba za a yi nazari ba ne kawai ka yi karatu kawai wato nazarin ka zai sa ana cewa bude kawai zaka bude wato amma sanya alama alama ne cewa fa daga an gama karatun ba sai sati mai zuwa na fata gane wannan eh ra'ayi sannan wato wannan shine wato faraga dole ka samu faraga ka baiwa karatu lokaci sannan kuma da ra'ayi ya zama kana da sha'awan karatun an gani karatun ba wai an tilasta ba kana jin daɗin karatun kai ganka eh, sannan kuma da haƙuri kana da haƙuri za ka yi haƙuri wajen neman ilimi haƙuri da malaminka kuma da lafiya in mutum ba shi da lafiya ko da yana so yi karatun sai samu na kasu za ka ɗauki littafi za ka yi nazari jikinka ba ƙarfi ba zai yiwu ba haka dole ne ɗalibi in ka ka da lafiya ka yi sauri ka je ka nemi lafiya domin lafiya yana daga cikin sinadari wanda yake taimakawa wajen samun ilimi ga kuma fahimta ya zama kana da zihinun saƙi kwakwalwa mai haske wanda malami na bayani kawai zai shige sannan a samu malami mai basira eh, da kuma gudunmawansu da gudunmawansu da gudunmawan duwaye na abubuwan da aka faɗa eh, na'am na amfibiya albabu sani babi na takwas na'am ishayi min masa'ilin nika a cikin wani abu na matsaloli na aure da kuma saki amma nika amma aure ma'anar aure a lugar larabci shigan wani abu cikin wani abu shi ne aure shigan wani abu cikin wani abu ana cewa daga hatin hasatu asfafal ilimi tsakuwa ya shige cikin kofatan rakumi hmm. naka hat hmm. an gane tsakuwa ya shige cikin kofatan rakumi naka hannamul aina bacci ya shige cikin ido hmm. an gane wannan shine ma'anan annika a lugatan shigan wani abu cikin wani abu a cikin shari'a fa istilahan haqiqatun fil aqd haqiqa ne wajen kulla aure majazi ne ga saduwa da wannan ibara ke nufi cewa shi aure hakika ne wajen kulla aure majazi ne wajen saduwa kenan anan wajen hakikanin abin da ake kira aure hakikatan shi ne kulla auren saduwan ba shi ba ne hakikanin auren shi kiran saduwa aure majaz ne an gani me ake nufi da wannan abin nufi da wannan idan aka kulla aure da mace ta zama matarka ko da baka taba sakanta ba ko da za ku yarjejeniya ma a kulla muku aure babu saduwa har da kai da ita kawai ku zauna haka nan ba saduwa shikenan an ga an da kulla auren ya rage naku amma kuma bai yiwuwa a yi saduwan ba kullawan ko zai yiwu in ka ce saduwa shine aure hakikatan to karuwai aure suke yi saboda karuwai ai suna saduwa ko ashe magan saduwa a cikin aure majaz ne ba shi bane hakikanin auren daurin auren shine hakikanin auren an gani hmm. shine abin libi a nan wajen hakikatun fil aqd majazun fil wada'i hmm. shi hakika ne wajen kulla aure majazi ne ga saduwa qala ba'd wasu malamai sun ce qala malik imamu na malik Allah ya masa rahama ya ce nikahu mustahabbu aure mustahabi ne hmm. wakulifa fiji fi zamani na hada amma an yi saɓani ga yin aure a wannan zamanin mu shin a wannan zamanin ma aure musahabi ne ko wajibi faƙala ba zuwa sai wasu malamai suka ce tarku wani shigali bil ibadati suka ce barin aure a shagaltu da ibada makhafata adalin siyami bi hukuki zaujati saboda tsoron rashin tsayuwa da haƙƙin aure haƙƙin mata shi yafi a bar auren a shagaltu da ibada don tsoron rashin tsayuwa da haƙƙin matan shi ya fi A gani kada mutum ya zo ya aure ya kasa ciyar da ita ya kasa tufatar da ita ya kasa shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi to da ya zo ya aure ta ya zalunce ta bai ba ta haƙƙinta ba Gane ya bar auren ya shagaltu da ibada an gane wannan ko wannan shine ra'ayin wasu malamai wasu kuma sun ce ka yin auren fa ya fi gara a yi auren an gane ko da mutum ba zai ba matan haƙƙinta ɗari bisa ɗari ba an gane wannan ko gara dai ya yi auren me yasa ya dage wajen neman halal ya dage sosai wajen neman halal iya iyawansa idan bai samu halal ba ba sai nemi mutashabih idan ya zama to ya nemi halal bai samu ba ya nemi abin da yake halal halal haram haram wanda ba za a kira shi haram kai tsaye ba ba za a kira shi halal kai tsaye ba an gane to gare ya haka da ya zo na ba mata kada ya zo ya ce to bari ya yin aure amma kuma yana sha'awan auren sai a yi irin na nasara fada-fada reverend fada cewa su ba za su yi aure ba suna so su zama kamar annabi isa an gane to sun zauna suna hidima ga coci idan su ya leƙa ya ga wata kyakkyawar budurwa sun fada sun yi zina yaya an gani annabi isa alaihi salam Allah ta'ala ya tsare shi ma'asubi ne shi annabi ne shi an gani kuma ya san dalilin da ya sa bai aure ba to kai din nan kana da karfin sha'awa tare da kai kana bukatar mace sai ka zo ka zalunci kanka kamar yadda basura ke cewa I, I cannot cheat nature ko ni ba zan iya cutar da ɗabi'a na ba kamar ka ce kai ba za ka yi fitari ba na ka cutar da ɗabi'anka ko ka ce kai din nan ba za ka yi bacci ba idan ka na son hutu to shi ma kana bukara sha'awar mace sai ce ba za ka yi aure ba to a hankali a hankali za ka samu nasara na wani lokaci daga bayan shaidan zai samu nasara kanka yanzu manya-manyan coci-coci a kasashen turai ana kama reverend father suna zina sai ga mutumin da ya riga ya ba kanshi lokaci mai tsawo cewa ba zai aure ba zai zauna ya ta hidima ga coci saboda ya samu lada wajen Allah cewansu sai ya buge da yin zina sai a zo a kama shi cewa a cikin cocin ya yi zina da mata sun kai goma sha daga bayan sai dubu ta cika an lura to kaga irin wannan shine Allah ke cewa wa rahabani ya sanifta da uha ma katabnaha alaihim in labtiga ridwanan in labtiga ridwanan la fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha ko kaga rahabaniyanci sun kirkiro shi bid'a ne babu wannan a cikin addinin nasara an gani illabti ga ridwanillah sai dai sun yi haka dan neman yardan Allah ne sun kirkiro bid'a ne dan neman yardan Allah an gani shin mutum ya kirkiro bid'a dan neman yardan Allah amma akwai ikhlasi amma ba mutaba'a yaya su suna da ikhlasi amma inda suka samu matsala shine mutaba'a an gane sun yi wannan sun yin aure ne don Allah amma kuma Allah bai sa su aikin ba shi sa Allah ce wa ta lifta da uha wannan rahabaniyancin sun kirkiro ta ce bid'a ce ma ka tabna alaihim ba mu rubuta shi a gare su ba wasu malaman tafsir suka ce walakin katabna alaihim ibtiga ba sai dai mun rubuta musu neman yardan Allah ba mu rubuta musu rahabaniyanci ba fa ma a haqa ri'ayatiha amma kuma duk da haka bid'a suka kirkiro to su ma tsara a lalacen su ma tsara lalacewan sai zama to ba su kiyaye shi haƙƙin a haƙƙi kiyayewa ba an gani sai suka kiyayewa sun kirkiro bid'a to Allah ke to mun ji bid'an kun kirkiro to ku tsare sun kakku yi zina sai suka buge suna zina kuma haka akwai matsala ko? to saboda haka shi wannan mutum ya dage da neman halal gwargwarin iyawa in ba zai iya ba to mu ta shabi to anan wajen wannan ka'ida ta yi cewa mutum ya dage da neman halal in bai samu ba mu ta shabi ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba annabi ya ce menene a ah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat لا ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaka shubuhat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa bi shubuhat waqa fil haram duk wanda ya auka cikin shubuha ya auka cikin haram ko shi idan mutum ya fada cikin ya fada cikin haram da gaske ya fada cikin haram ko bai fada ba eh ya fada da wani nasi faman wuɗa fi shubaha wa ƙafil haram duk wanda ya fada cikin shubaha ya yanzu in mutum ya aikata shubaha ya yi haram haga sai mu duba karina ya ce karra'iyar a haular hima shi ko an yarta a fi kamar makiyayi ne yana kiwo a gefen shinge saura kaɗan ya fada cikin shingen har ya fada a shekenan wata fil haram bai gina ke nufi saufa ya ƙau fil haram da sannin nan gaba zai fada cikin haram din in dai mutum zai lizinci shubuha din kullum baya barin shubuha to ana jiye mai tsoron nan gaba lalle zai fada cikin haram amma fa yanzu bai fada ba to mutum ya dage da neman halal gwargwadon iko in ya kasa sai fada cikin mutashabi ya halaka shin wannan fatawa ta yi ko ba ta yi ba ta yi da za muka ce ta yi idza tazahamat al mafasid kudima kafuwa idan barna ya zo ya zama dole sai mutum ya fada cikin guda daya sai duba wanda ya fi sauki mutum yana matsar sha'awar mace amma kuma ba shi da kuɗi tsantsan halal da zai iya ciyar da ita amma yana da kuɗi wanda yake wato Ya yayi auren ko ya bari idan bai yi auren ba zai fada cikin tsantsan haram shine zina shi kuma yana ciyar da ita ne da dukiya wanda yake ya yi kama da haram ya yi kama da halal ai bai zama halal kai tsaye ba bai zama haram kai tsaye ba ba a ce masa mai cin haram kuma ba a ce masa mai cin halal yana tsakiya an gane wannan to gara mutum ya nemi wannan kuɗi ya ciyar da iyalansa don kare ya faɗa zina kun gane wannan ko to shine wasu malamai suka bada fatawa ya dage da neman halal in bai samu bai ciyar da ita mutashabi nikahu bi ma'ana wata ila ya juzu fi shar shi aure wanda yake dauka ma'anan saduwa aure na hakika ko na majasin kenan na majaz baya halatta a cikin shari'a illa bi ahadi amran sai da ɗaya daga cikin al'amura guda biyu azumin na farko sai an samu kullun aure saduwa a mahanga na shari'a baya yiwa sai an kullun aure duk wani saduwa wanda yake wajen kullun aure zina ne an gane wani ko idan mutum ya ce kafin ya auri mace sai ya ɗanɗana ta sannan ya aura ci ne an gane sai ya ɗanɗana saboda wai Allah ya ce banki ma tsabara ku minan nisa ku aure abin da ya muku daɗi daga cikin mata ya za ka yi ka san abu ya ma daɗi baka ɗanɗana ba na ba gane to wannan fassara ba fassara ba ne daidai ma ɗabala ku abin da ya muku daɗi wato ma na ku zaɓa abin da kuke ganin a cikin mata kala kala wacce mace ce ta maka ka zaɓi matar da sama ka aure ta shine ma'ana nan ba ana nufin sai ka sabi da ita ka ɗanɗana ta sa'annan ka aure ta wannan mummunan al'ada ne ya saba wa musulunci an gani baya halatta ka sabi da mace sai ta hanyar aure ko kuma mallakan hannun dama ya zamanto ita wannan mata kwarkwarar ka ce ta daka mutum na iya mallakan ya auri mata hudu yana da kwarkwara goma ko kwarkwara ashirin shi kwarkwara ba a yi masa iyaka ba wallan zina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko gashi ma ya kawo shi qawli eh mutanen kirki su ne waɗanda suke masu tsara farjojinsu daga zina sai dai ga matayensu na aure kawai ko abin da hannayen damansu suka mallaka wa'annan kuma wajen magana amma malakar aimanuhu ana nufin ba za ne fa mace in tana da bayi ba za ta zo su bayin na faduwa da ita ba ita wannan mazina ce ya ce yawwa bulogun mara babu salatin juma'a hadisi na 1473 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim عن جابر رضي الله تعالى عنه قال An تربو daga جابر Allah ya kara mishi yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu qa'iman wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wata rana yana hudu ba a tsaye waja'a da'irun min ash-sham sai wasu ayari suka zo daga kafar sham ta kasar siriya Ban fatala nasu ilaiha sai mutane suka watse zuwa ga wannan ayari wato ayari waɗanda suka zo da hajojinsu suka zo da kayan siyarwa daga kasashen waje daga sham sun zo don su siyar da shi a can madina to manzo Allah yana cikin hudu ba sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin sahabbai suka ga cewa wannan hudu ba suka tsaya sauraron hudu nan za a wato kasuwa za ta tashi za a zo a siye kayan gaba daya su suna nan suna sauraron hudu ba to wannan shine dalilin da yasa ana cikin hudu ba kawai sai suka sulale suka je domin su je su fiye wannan abin su dawo shi ne mana sai mutane suka watse suka tafi can inda ake siyar da wannan kaya don kada kayan ya kare har ya zama to babu wanda ya rage sai mutane goma sha biyu kawai suka rage an gane to a nan ne mazhaban malikiya suke cewa a sallar juma'a baya halatta mutane biyu ko uku amma yana halatta da mutane wanda yake ta takarra bihimul karya mutane wanda alƙarya ke tabbata da su to a ce misali muƙaddara ce alƙarya na tabbata da mutane ɗari biyu to sallan juma'a kenan yana yiwuwa ne da mutane ɗari biyu da su ake farawa kenan mai ma'ana in za a fara juma'a dole sai sai an samu mutanen da alƙarya ke tabbata da su sai na kawo misali a ce mutane 200 ne ke tabbata alhamdulillah sai an samu mutane 200 to da aka samu mutane 200 nan ana cikin sallar juma'a sai aka ce ga yankin na nan suna ta dauke da daya a masallaci an gane sai kowa da kowa ya ɗibi su sai gudu ake yi Shi ne aka watsi aka bar masallaci liman yana nan yana hudu ba sai zama to mutane goma sha biyu suka yi ta maza suka tsaya to sallar juma'a ta yi inda malik a wajen malik a fara da mutane wanda alƙarya ke tabbata da su amma in ana cikin yi sai wani dalili ya sa suka watsi sai zama to mutane goma sha biyu suka ragu sallar juma'a ta yi amma ba a fara juma'a da mutane goma sha biyu inda malik an gani ko menene hujjansu wannan hadisin to amma shin wannan hadisi ya zama to hujja akan haka akwai inda manzo Allah ya bude baki cewa dole ne in za a yi juma'a sai an samu jama'a ta takarra da himul qarya babu wannan istinbadi ne na imamu na malik imamu darul hijira Allah ya masa rahama an gane wannan aiki to amma sauran malamai su abu hanifa shi yana da fahimtar cewa mutane 20 da wani abu suna iya fara sallar juma'a sannan akwai mazhaban zahiriya masu ganin mutum biyu da liman na uku inda akwai mutane uku a cikin gari kamar a cikin riga rigan fulani akwai shi dan fulani da 'ya'yan shi guda biyu shi kenan kawai zai zai dauki sandan hudu ba kawai sai yanzu ko a fara sallar juma'a ina ba ina ba gani to kan malamai sun yi sabani wai nawa ne adadin da suka cancanci a fara sallar juma'a da su to dai an tattauna a cikin su amma su akwai wani kauli na annabiya cewa mutane biyu ma kawai daga liman sai mai sauraron hudu ba shikenan su kuma zahiriya mutane uku malikiya iya adadin da alƙarya ke tabbata da shi sannan hambaliya 20 da wani abu an gani ma duwa inda maganganu gaba daya ishtihadi ne na malamai an gani to wasu malamai suka ce su ana su gani duk inda duk mutanen da suka halatta a yi sallar jam'i da su su ne suka halatta a yi sallar juma'a ta ga shaba manzan Allah ya taba sallar juma'a da mutane biyu ya taba sallar juma'a da mutane uku sallar juma'a da aka fara na farko ai an yi ne da mutane masu yawan gaske almuhim dai sallar juma'a sai da mutane da yawa ake sallar juma'a ba a sallar juma'a da mutane biyu mutane uku mutane kaza sai ya zama to mutane da yawa kamar zai yi ma a ce mazhabin malikiya ya ɗafi kusa da daidai a cikin su ko su da dai manzan Allah da ya fara sallar juma'a a Madina ya yi sallah ne da adadi masu yawa to ina ganin wannan ne malikiya suka duba amma maganar cewa wai idan liman yawa idan jama'a suka watsi bayan sun watsi sai ya zama to mutane goma sha biyu suka rahoto sallar juma'a ta yi amma kenan da an fara sallar juma'a da mutane ɗari biyu ko ɗari uku sai wani dalili yasa aka watsi sai zama cikin sauran mutane biyan salin juma'a ba ta yi ba su da wani dalili shi wannan kawai ya ba mu labarin abin da ya faru ne amma ba wai ya iyakance mana iya mutanen da su ake bukata an suka rufe juma juma'a yayi ba an gane wannan ko to wannan hadisin yana nuna mana cewa hudu ba ana yin shi ne a tsaye ana yin hudu ba ne a tsaye cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhdubu qa'iman cewa manzan Allah ya kasance yana hudu ba a tsaye kenan hudu ba a tsaye ake yi wai zara auki jaratan au lahawa min faddu ilaiha wa ka ka'ima ashe ana hudu ba ne a tsaye daga baya sai a dan zauna dan a rarrabe tsakanin bobi guda biyu an gane wannan ku saboda haka wannan shine ijma'in malamai cewa hudu ba baya kasancewa sai a zaune a sai a tsaye sannan zai a rarrabe shi da ainihin zama a to sannan kuma 'yan shi'a sun tumci sahabban manzan Allah da rashin imani cewa sahabban manzan Allah ba su da tarbiyya ba su da imani wajen yanzu. dalilin su yaya za a yi ana hudu ba manzan Allah yana hudu ba an cika masallaci saboda kallon abin duniya sun watsa sun bar manzan Allah sai mutane goma sha biyu suka wannan ya nuna karancin tarbiyya da kaza shine sai ahli sunna suka ba su amsa cewa wannan baya nuni akan karancin tarbiyya yana nuni akan cewa sahabban manzo Allah mataki mataki ne wajen tarbiyya wato wasu ba su daɗe da musulunta ba sun dan fara samun tarbiyya kaɗan kaɗan wasu suna wasu sun tara su wasu tara su an gane ai akwai kuma wanda sun samu tarbiyyar sosai a kan shi kamar ɗalibai ne na makaranta wani za a ganshi ɗan naziri ne shi ba za ka haɗa shi da ɗan firamare ba ɗan firamare ba za ka haɗa shi da ɗan sakandare ba wajen fahimta ɗan sakandare ba za ka haɗa shi da ɗan university ba shi ma ɗan university kala-kala ne akwai mai digiri akwai mai majistera akwai mai doktora sannan akwai profeso ko kaga wannan kankar kenan da zarar an ce ka zama profeso to shi kenan kawai ka zama daidai da kowa kenan to a ka'idan su malaman jami'a an ce kai professor ne to kai daidai kake da duk wani mushtahidi na duniya kai ma yanzu authority din kanka ne za ka iya iskin baɗin kanka ka fito da ahkam shi amma haka ne wani professor ba kawai suna ya tara tata ta yake a ilimin kawai ya samu wannan professor ne a matsayin suna da mukami amma a karance babu wannan abu wanda abu ne wanda bai bukata wani karin bayani ko ira za ka ga wani daga cikin lakcarorinku bai karanta da kai kai kan kasan kasan da yake faruwa na ba ta gane wannan to saboda haka sahabban manzan Allah asalin su kada manta asalin su ba musulmi bane su kuma kowanne daga ciki ya zo da iya tarbiyyarsa da suka zo musulunta a hankali manzan Allah yake gina su a hankali a hankali yana cusa musu imani yana koya musu tarbiya da abin da ya kama da wannan to idan suka yi kuskure sun yi kuskure ne iya tarbiyyansu lokacin iya nan iya karatun su ya kai musu an gane wannan ko to amma idan karatun ya ƙara gaba aka ƙara gina su imani ya ƙara zaunawa a cikin zukatansu ba za su yi wannan kuskuren ba kaga wannan ya faru ne farkon musulunci ko da suka yi wannan kuskure to daga bayan an ƙara ruwaitowa sun ƙara wannan kuskuren a'a ba ƙara ruwaitowa ba an gane to Allah ta'ala ya musu faɗa sosai akan abun. tunda Allah ya musu faɗa kan wannan Allah bai ce ba ku da imani ba Allah bai ce ku mutanen banza bane kamar yadda ishi ya yi faɗa cewa aka yi wa izara au tijaratan aw lahawanin faddu ilaiha idan sun ga kasuwanci ko suka ga wasu shagulgula sai su watse zuwa gare ta wata rakuka ta'ima sai su barka kana tsaye sai Allah ya ce ka gaya musu kulma inda Allah khairu min Allah wa min tijara ka ce musu abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi fiye da wasannin shagulgula kuma ya fi kasuwanci wallahu khairur raziqin tun da aka yi masa bai wannan tarbiyya ba a ƙara samun wannan kuskuren ba Shi kenan sun yi wannan karatun sai karatu na gaba kuma an gano wannan ku? to wannan kenan shi ne eh umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man azraka raka'atan min salati juma'a duk wanda ya riske raka'a ɗaya daga sallar juma'a gairiha da waninta sallar juma'a da waninta kamar sallar asuba ko azhar hmm. to ya ƙara wani zuwa gare ta haƙiƙa sallar shi ta cika a gare? da zarar mutum ya samu raka ɗaya to ya samu wannan sallah ɗin in dai mutum ya samu raka ɗaya to ya samu sallah in sallar asuba ne ya samu raka ɗaya sai ya kara raka ɗaya ya zauna ya tahiyya ya sallama in sallan azahar ne ya samu raka ɗaya sai ya kara raka ɗaya ya zauna ya tahiyya sannan ya karo raka a biyu ya zauna ya tahiyya sannan ya sallama ko na'am rawahu an-nasa'i wa ibn majah wa daruqutni imam da Daru majah da lafazi na Daru daruqutni ne isnadin hadisi sahih lakin qawwa abu hatim isala sai abu hatim ya karba cewa hadisi ne mursal وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى kaga hadisin ya nuna mana cewa duk wanda ya riske raka'a ɗaya daga sallar juma'a tare da liman to ya ƙara wata ɗaya sallah idan ya zama to mutum bai riske a ɗaya tare da liman ba daga sallar juma'a kama a ce liman ya dago daga ruku'u na na biyu kafin shi ya yi ruku'u liman ya daga ruku'u to shi nan kenan da wannan mafuli sallan juma'a ya kubuce mai kenan duk wanda bai samu ruku'u na raka'a na biyu na sallan juma'a ba raka'a na biyu ba ya zo zai yi ruku'u zai liman ya dago shi kenan za ɗauka bai samu wannan bai samu sallan juma'a ba to kin da bai samu sallan juma'a ba yanzu ya zai yi zai sallan sallar azahar wannan shine mazhaba na jumhur sabanin yan zahiriya an gane ku su mazhabul jumhur sun ce idan sallan juma'a ya kubuce wa mutum zai yi sallar azhar ne amma su yan zahiriya sun ce mutum zai rama ne kwatan kwacin yanda ya kubuce mai Sallan juma'a ya kubuce ma a biyu to sallan juma'a za ka yi an gane wannan ku to amma su jumhur sun dogara da wani hadisi na Abu Huraira marfu'an cewa annabi ya ce man azraka raka'ata min al-juma'a a azraka sala duk wanda ya riske raka'a ɗaya daga cikin juma'a ya riske sallah an gari to sannan akwai asari daga abdullahi bin abbas duk wanda ya riske raka'a ɗaya a duk wanda bai riske wannan sallah ba daga juma'a to kawai ya yi zahar nasiru jin albani ya kawo shi a cikin tamamul minna kuma ya ce wannan asari ya inganta cewa idan mutum bai samu sallar juma'a ba zai yi sallan azahar ne to su kuma yan zahiriya sun yi amfani da doron kawai abin da ya kubuce shi za ka rama kama lura da cewa wato duk wata matsala na fatawa wanda akwai magabaci a kai ya fi cancanta ka ba da fatawa a kan shi a kan matsalar da kai kai isin baɗi da kanka an gani to masu cewa a yi sallan azahar suna da dalili daga ainihin salaf masu cewa kuma a yi azan a yi sallah abin a yi juma'a din ba su da dalili shi kuma sallar juma'a ba a yi sai da taron jama'a yi ko idan ka yi sallar juma'a kai kadai kai sallar juma'a ke na yi shi kuma sunan sallar juma'a sallar salatul juma'a sai gashi ka yi kai kadai sharadin sallar juma'a taron jama'a gashi kuma kana nan kana yin sallah kai kadai to yaya kaga akwai magana na'am na'am وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنكر أودك جابر بن سمرة Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya hudu qa'iman النبي annabi الله عليه وسلم ya kasance yana huduba a tsaye sannan daga baya sai ya zauna kuma ya kulu fa ya yakhdubu qa'iman sannan sai ya miƙe ya yi hudu ba a tsaye ba aka annahu kana ya hudu jalisan duk wanda ya baka labari cewa annabi yana hudu ba ne a zaune gaba daya to ya yi ƙarya wasu ka ce ka zama huna aifaƙar akta'a ya yi kuskure hmm. duk wanda ya baka labari annabi yana hudu ba ne a zaune ya yi kuskure ba gaskiya ya faɗa ba rawahu hadisi na 214 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامه اياس بن ثعلبه الحارثي an karbo daga abi umama shine iyas bin sa'alaba al-harisi radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taba haqqam ri'in muslimin duk wanda ya yanke haƙƙin mutum musulmi da rantsuwansa haƙiƙa Allah ya wajabta mishi wuta kuma Allah ya haramta mai aljanna sai wani mutum ya ce ko da dan abu ne kadan ya rasula mutum ya ɗan yanke ga haƙƙin mutum musulmi ya ɗan shiga haƙƙin musulmi ya ɗan zalunce shi ko ɗan abu kaɗan? fa qala wa manzo Allah ya ce ko da dan bantale ne na iccen aswaki iccen araki ko da ɗan bantale ne kaɗan mantala daga cikin kitchen nan na asuwaki a rak kayan kano wani mutum to insha Allah Allah ta'ala zai wajabta maka wuta an gani to yanzu mutane abubuwan da mutane ma'aikata gwamnati ke shi ɓantale suke ɗauka na araki ko kuma ko suna ɗauka abu ne gwargwadon dutsen hudu hmm? irin yadda jami'an tsaro ke cin hanci da rashawa 'yan sanda sojoji custom da immigration irin yadda suke cin hanci da rashawa misali to kaga wannan abubuwan da suka ci yana fa da yawa nan an ce bantare na iraq to waɗannan sun kwashi dukiyoyi da yawa sun gina kamfuna da dukiyan haram sun gina gidaje da dukiyan haram sun ciyar da iyalansa dukiyan haram to ya rayuwar zai kasance ga waɗannan hmm? to kaga sahabi dai ya tambaya wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah alau wa in qadiba min arak min arak ko da wani bantale ne na icce arak to kaga wannan hadisin kadai ya isa mu ji tsoron cin haram duk an kantan shi na'am وعن علي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزان الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا من استعملناه منكم على duk wanda muka bashi aikin gwamnati hmm. duk wanda muka aiwatar da shi wani aiki na gwamnati in ji manzan Allah sallallahu sani. sama na sai ya ɓoye mana allura ko abin da yake sama da allura ya ɓoye shi eh, ya kasance ya yi gululi daidai yake da wanda ya ɓoye wani abu a cikin dukiyan ganima an samo ganima sai ya ga wani abu ya ba shi sha'awa sai ya ɗauka ya ɓoye kafin a raba shi ne gulul mm. to shi ma ma'aikacin gwamnati shi ma idan ya saci dukiyan gwamnati wanda aka ba shi amana shi ma ya ci gulul an gani omai ya gulul ya ci bi magalla yau malkiyama an gani duk wanda ya yi gululi zai zo da wannan abin da ya gululi yana rike da shi da wannan abin za a yi mai azaba da shi gobe kiyama sai wani mutum baki daga cikin mutanen ansar kenan a cikin mutanen madina akwai bakake irin mu eh ashe tun zamanin sa akwai bakake wanda suke larabawa ne su an gani hmm. sai ga wani mutum baki daga cikin ansuwar hmm. sai ya ya miƙe ka an yi an buru ilai kamar ina kallon shi yanzu a ido na faƙala ya rasulallah ya ce ya rasulallah ibbala an ni to tun da abin ya zama haka tun da ka ce ko ɗan fantali ba aikin ka bana so ya rasulallah hmm. eh shi ya ɗauka dama an haka baka ɗan aikin gwamnati za ka ɗan iya cuwa-cuwa ko ɗan kaɗan ne to da manzo Allah ya faɗi maganar nan sai ya firgita gaskiya tun da abin ya zama ka yi rasulullah kawai gaskiya karba aikin ka ba zan iya ba eh qala wa malaka sai ce menene wannan me ya faru kace ba za ka iya ba qala sami'tu ka taqulu kaza wa kaza naji kana cewa kaza kaza ne ka firgita ni ne ya rasulullah qala wa ana aqulu al'an to zan ƙara maimaitawa yanzu kowa ya saurara Wani ista'malnahu ala amali duk wanda muka aiwatar da shi kan wani aiki na gwamnati ya zo da kaɗan ɗin shi da kuma mai yawan shi abin da aka ba shi an ba shi salarin shi aka ba shi alawar sun shi ya amsa abin da aka hana shi ya hannu mutabakun alaihi an gane wannan ko abin da aka ba shi ya karɓa abin da aka ba shi ya hannu amma yanzu mu 'yan najeriya yanzu cin hanci da rashawa ya zama normal eh, ana ganin ma idan an baka wani ma'aikata in an baka aiki ya ka tura ka wani waje wanda babu cin hanci da rashawa sai kai ta jin haushi cewa ana bakin ciki da kai ne shin ana bakin ciki da kai ne ko an taimake ka Ya ka dauke ka kai wani waje wai sunan wajen busasshe a kai ka wajen wajen port inda ake bunkri in an kai soja wajen za ka yana farin ciki yana jin daɗi har sai ya su sujudu shukuru. saboda da zara an zo za a yi bankiri za su zo a zauna da shi a yi sulhu ce to kaga ne dai kai dai bako ne ga irin sistem ɗin garin nan duk wanda aka turo yan uwanka da yawa an turo sasantawa muke yi in mun zo za mu yi bonkiri za a baka miliyan ɗari kawai naka kenan kullum muka zo za mu yi miliyan ɗari na ne amma in ka ce ba za ka ba da dama ba to shikenan za ka san sauran to shikenan kawai sai ana zuwa kawai sai a bashi miliyan ɗari kawai sai dai ya ji alaf sai a cewa wallahi wane ai ya samu ci gaba ai wane Allah ta'ala ya mace shi ya samu aikin da ya dace da shi an gano wannan na wani da gaske a ce wane ai yana da kashin arziki an gari ta irin wannan idan ku an tura mutum mutum ya samu irin wannan babban mukami aga bai yi kuɗi ba sai a ce wallahi wane ne a wani karin magana da ake cewa waye ta mata karin magana da ake cewa dai to a duk duk yadda aka buga duk yadda aka buga ya Allah ya kaddara bai taba yin arziki bare ko kwan sa shi a manja haka zai fito an gani? za a ma ɗan uwanka za ka bata da su ta ce yanzu wanda fa ya kai matakin da zai taimaka mana amma wai kirikiri yana yi mana mugunta wai shi baya cin hanci da rashawa ga wane yayi kuɗi wane yayi kuɗi wane yayi kuɗi sai ga na ƙasa da kai masinja mai cin hanci da rashuwa zai gina gidaje kai kana nan zai sai ga masinja har ma ana kai mai ziyara kawai ya kwanta a ɗaki ba kawai yana cewa a ba wani dubu hamsin wa na ba shi dubu ɗari kai kuma albashinka ya wuce dubu ɗari da wani abu ba wannan shine yanayin najeriya najeriya ba ƙaramin mai imani ba ne zai nisanci cin hanci da rashawa an gane ku to amma duk wanda ya nisanci cin hanci da rashawa da tsoron allah Allah subhanahu wata'ala zai mai sakayya mai girma gobe kiyama. Eh. Ajurar bahiya. Na. Ajurar bahiya shafi na arba'in da shida. Na. ka akwai wasu nau'i na khawarij ana kiransu da suna azarika yan azarika su ne mabiya wani mutum mai suna nafi'u ibn azraq ibn qais al-hanafi wanda ana mai alkunya da suna abu rashid shi ya fito daga kabilan banu hanifa kabilan musailama al-kazzab ya kasance komanda ne shi jarumi kuma mayaki ne shi qatala kowa da abdullahi bin zubai eh, ya kasance ya yaki wato komandojin abdullahi bin zubai kuma ya yaki gwamnoninsa wannan bawan Allah jaharibi ne shi na fi ya yaki komandojin abdullahi bin zubai mm. ya yaki gwamnoninsa mm. sannan ya yaki ainihin komandojin banu umayya da gwamnoninsu shekara goma sha tara ana bugawa da shi saboda jarumtan shi shekara sha tara yana yakan daular banu umayya da kuma ainihin wannan ya sunan shi a daular abdullahi da kuma abdullahi bin zubair walamma kusa da nafi ibn al-azraq a lokacin da aka kashe nafi ibn al-azraq ummirat alaihim ubaidullah bin mahmud sai aka shugabantar musu da wani mutum mai suna ubaidullah bin mahmud at-tamimi wacce da kitalu sai yakin su ya tsananta walamma qutila ubaydullah bin mahmud to a lokacin da aka kashe shi ma ubaydullah bin mahmud amara al-azariqa alaihim qutwa ibn fuja sai ainihin su wayannan yan azariqa sai a sai suka wannan mai suna mutumin da yake suna qudariyu ibn fuja'a alladhi harabahu al wanda al bin abi safra wanda al-muhallib bin abi safra ya yake shi yaki mai tsanani har ya kashe shi qala inna awwala man ahdatha al-khilaf bain al-khawarij an ce farkon wanda ya fara farar da sabani tsakanin khawarij shi ya fara raba kan yan khawarij shine wa wa nafi ibn al-azraq shine nafi ibn al shi ya fara raba kan khawarij wa kana al-azari ya kasance su yan azarika wato masu wuce gona da iri ne wajen aƙidansu a wajen tunaninsu da wajen yanke hukunci suna yanke hukunci mai wuce gona da iri ga akan mutane ومن أهم آرائهم من daga cikin mafi muhimmancin ra'ayinsu hmm. na ainihin aƙida wajen aƙida da kuma mafi muhimmancin ra'ayinsu na fikiyu sun kasance suna cewa inna jami'a mukhalifihim min na mushrikun suna cewa lallai duk wanda suka saba musu a wajen ra'ayi daga cikin musulmai mushrikai ne su A gani inda ya zama ra'ayin ka ba daidai da su bane to sunanka mushriki sai an azarika wa inna man la yusari ila lalle duk wanda bai yi gaggawar runguman da'awansu ba duk wanda bai yi gaggawa zuwa ga da'awansu ba da runguman mazhabansu ba kana damu wa damu atfalihi zai zama to jininsa da jinin jariransa da matayensa halal ne mm. su ba haka jarirai jininka da jinin ka da jariranka su a wajen jariri ma arne ne eh, idan kai kafiri ne to dan da ka haifa ma kafiri ne an gani innaka in tazarhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara wai annabi annabi Nuhu ya ce ma Allah ya Allah in ka bar su ba su batar da bayanka don ba za su haifa ba sai fajirai kafirai idan karamin yaro idan su kafirai ne suka haifi yara su ma yaran fajirai ne kafirai wannan shine fahimta in azarika an gani amma a wajen ahlus sunna ba me ya matsayin jarirai eh? yawwa wa ma min mauludin illa yuladu alal kidra fa abwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani duk wani yaro jariri da ake haihuwa ana haihuwan shi ne akan addini sai dai daga bayan iyayen su canza mai akida wannan shine abin da annabi nuhu ke nufi idan kafirai suka yara za su juyar da yaran zuwa ga kafirci nan ba ana nufin karamin yaro jariri a lokacin da yake jariri yana kafiri ba an gane wannan ko yau wato lokacin da aka haife su musulmai ne su amma daga baya wato in suka girma suka yi wayo sai iyayen su mai da su kafirai an gane wannan magana cewa wala yalidu illa fajiran kafara itibaru ma sai kunu ne eh wannan ba madi ma'anahum yaqulu yawa su kuma hadisin da yace ba a kashe mata da kananan yara su ba su yarda da hadisan ba su suna kashe mata da kananan yara in sun kai hari cikin ƙasa suna sun suka za su kawai ce ba babba ba yaro ba mata ba ainihin kananan yara ko a kashe daga cikin manufofinsu lallai su suna cewa lallai aliyu radiyallahu anu kafiri ne shi jinin shi ya halatta aliyu kafiri ne jinin shi ya halatta Wai الله أنزل في شأنه ga sha'anin الله يا سوكر كشأن علي بن أبي طالب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا daga cikin mutane akwai wanda maganar ke baka sha'awa a rayuwar duniya hmm. Aliyu in yana magana maganar Aliyu zai baka sha'awa amma kafiri ne hmm. amma yana shaidar da Allah lura da abin da ke zuciyarsa cewa shi mafi tsananin husuma ne hmm. in ka lura da abin da ke zuciyarsa wato yana shaidar da Allah cewa mai tsananin husuma ne shi yan azarika sun dauki aliyu babban kafiri ne ina ba gane wannan haka babu wanda suke ki a cikin sahabbai kamar aliyu yana bi tsali ko me yasa suke kin aliyu saboda matsala na wannan takim din da aka yi ko lokacin da aka yi sulhu tsakanin aliyu bin abi talib da muawiya akan a dakatar da zubar da jini aliyu bin abi talib ya kawo wakilinsa sannan mu'awiya shi ma ya kawo wakili ta ɓangarensa sai wa'annan wakilan su zauna su tattauna to a nan ne suka ce aliyu bin abi talib ya yi kuskure da har ya hukuntar da mazaje a cikin addinin Allah suka ce la hukuma illa lillah ba mai hukunci sai ga Allah suka nemi aliyu bin abi talib ya janye wa'annan wakilan da aka wakilta aliyu ya ce ba zai janye ba to aliyu bin abi talib ya yi ridda suka yi masa tawayi an gani tun daga nan wajen suke kafirta shi to kuma a lokacin da suka yi wani mitin suka ce wannan yaƙi da ake sai ana ta zubar da jini manya-manyan matsaloli wanda in ba wai an kau da su ba ba za a samu zaman lafiya mutane biyu ne manya-manya sai an kau da aliyu bin abi talib sannan a kau da mu'awiya sannan kuma a zo a kau da amr bin al'as a kau da abu musa al'ashari <coughs> an gani sai suka yi mitin cewa duk wa'annan gaba ɗaya sai an kautar da su kuma duk waɗannan gaba ɗaya aka sanya musu wakilai kowa kai ne muke so ka je kashe aliyu wannan kuma kai muke so ka ɗauki nan kashe mu'awiya wannan ya kashe amur bin az wannan ya kashe abu musa al-ash'ari aka sa rana kowanne daga cikin su yaje ya sa mu wukan shi dafi ya tabe yana yana ainihin kulawa da wukan har ranar kashe su yayi an gane kowanne daga ciki yayi kokarin ya kai hari ga dan uwansa shi dai mu'awiya bin abi sufyan wanda aka tura don ya kai masa hari ya zo ya kai hari lokacin da ya zo mu'awiya ya zo zai yi sallah sai ya kai mishi hari sai ya kuskure shi amma ya ɗan taɓa mai wuƙa a wani waje an ce wannan wukan da ya taɓa mai wuƙa ne mai guba sosai amma Allah ya taimaki mu'awiyar bai mutu ba amma saboda guban da ke cikin wannan sai da ya yanke ainihin mu'awiyar daga haihuwa tun daga lokacin muawiya bai kara samun karuwa ba har ya bar duniya sai ƴaƴan da yake da su da tun daga wannan harin an gane shi kuma aliyu bin abi dali ibn muljam al-khariji shi da yazo ya zo ya yi tamin din aliyu kuma yazo daidai da lokacin da same shi kuma ya zo ya tsara aliyu bin abi dali bin samu nasara an gane a lokacin da ya tsara aliyu sai ainihin aka kama shi an kama shi yaran suka zo suka kama shi suna ta saran shi suna ta yanke mai gaɓoɓi sai dariya yake yi suna a yanke mai hannu ya yi dariya yana ta azkar ana yanke mai gaɓoɓi yana azkar babu wani alaman wai ya gaza ko alaman ya yi nadama duk inda aka yanke mai zai ji wani zikiri mai ƙarfi ya mutu, yaran suna ta yanke mai gaɓoɓi an ce bai yi raki ba fa sai da aka zo yanke harshe kawai sai fashe da kuka shi subhanallah an yanke ma hannaye an yanke ma kafafuwa duk ka yi raki ba amma an zo wajen harshe fito ana zuwa hana na ambatan Allah ne ka duba karfin imani suna fata gane wannan amma wannan karfin wannan ikhlasi din zai taimake shi kaga karfin imani suna da a zuciyarsu da gaske suke yi amma kuma sun fahimci addini ne a murde to shi yasa su suna ganin kashe aliyu da ya yi ba a taɓa samun mujahidi kamar shi ba shi yasa akwai wani wani malami daga cikin tabi'ai ana kiran shi Imran bin Haddan asalin shi malami ne daga cikin malaman sunna yanzu yana neman wata mata kyakkyawa sosai matar yar uwarsu ce ta zumunci aka ce mai kada ka nemi wannan matar matar nan malama ce malama ce a cikin khawarij tana da ilimi za ta iya zulmiyar da kai nace ina ai yana so ya aure ta ne ya shirya da ita an gani to saboda tana da kyau ne sosai shi kuma abin da ya hanga gare ta kyanta amma kuma babban malama ce a cikin khawarij an gane an mai nasiha an mai nasiha ya yarda da ya aure ta a hankali a hankali sai ta dulmiyar da shi ta mai da shi shi ma khariji har ya koma yana kafirta Ali bin abi talib yana kafirta usman to lokacin da ibn muljam al-khariji ya kashe ainihin Ali bin abi talib radiyallahu an sai da yawan wani irin wake yana nuna cewa lalle ibn muljam wani irin shahidi ne wanda babu irin shi ya garbata min taqiyin ma arada biha illa li yabluga minzil arsh ridwana inni la azkuruhu hinan fa ahsibuhu aw bariyati inda allahi mizana yace ya wani irin tsara min taƙi daga mai tsoron Allah ne ibnu muljam ma arada biha ba komai yake nufi da wannan tsaran ba illa li min zil arshi ridwana sai dai ya cimma yardan Allah ma abocin al'arshi wai tsaran aliyu bin abi talib yayi ne dan ya samu yardan Allah ba fa ba tsaran kafiri ba tsaran aliyu Sai daga cikin kula fawon rashidun ka kashe shi amma kana ganin ka kashe arni an gani sai ce inni la azkuruhu ni wani lokaci kan tuna da ibn muljam fa ahsibuhu sai in yi zakan shine awfal bariyati inda Allah mizana shine mafi cikan talikai a wajen Allah ga ma'audi an gani akarin bi qaumin butuna tsairi kabruhum kai mamakin darajar mutane wanda cikin tsuntsu shine kabarin dan shahidi ne shi wala da lazina kutilu fi sabilillahi amwata tuna ibn muljam ina ba san gani to wannan shine tunanin yan khawarij suna ganin ali bin abi talib kafiri ne sannan waɗanda suka kashe shi su ne mutanen kirki shuhada na eh shi ya sanya ta abinda mutum zai yi na addini bai yi karatu wato zai banna eh ikhlasi mutum yayi abu dan Allah kadai baya wadatarwa sai ikhlasi ya haɗu da mutaba'a sai kayi abu dan Allah sannan kuma ka bi sunna idan mutum ya bi sunna ya yi abu daidai da sunna amma ba dan Allah bai da lada in kuma ya yi dan Allah amma babu ikhlasi bai da lada su yan khawarij suna da ikhlasi amma ba su da mutaba'a saboda mafi yawansu, su jahilai ne ba san addini ba to idan mutum zai kishin addini bai fahimci addinin ba to bannan da zai yi ma addinin ya fi gyaran Allah shi kiyaye eh Allah ya barka da kai a rabu mu za ta kewaya ana bin kamar yadda aka saba yanzu ba su yi kurkun bai sabi a bayan abubuwa yau ma lokaci ya dajja amma mu gode ma Allah kuma Allah ya ta da kai malam awa ya wuce ku amma dai akwai ba bawan Allah ya rubuto makon da ya wuce ba ta shiga ba talata ba shiga ba alhamis malam ko shi ya amsa ba yake tambayin cewa mutum ne zai kai gwajin fitsari ko ba haya ya sa a ɗan roba nan da suke badawa zai yi shiga masallaci da shi in ya shiga masallaci shi ya hukuncin shiga da wannan da duka a roba a masallar da ya yi. Ita eh, wasu malamai suna ganin babu laifi don inda yana cikin kwalban shi ba wai ya zuba ba ne. An gane mutum ya sa shi a cikin kwalba ko wani a rufe don ya sa shi a tufafin shi ya je ya yi sallah da shi ba matsala ba ne insha Allah. Eh, shi ne yake tashi kawai da mutum da kuma aka bai shi da kuma da yake cewa shari'a ta yi hani ga mai kudin kare ya ce da cin kudin kare eh. Eh, shi ne yake cewa likitan dabbobi idan ya jefa kannuka gida ma aka biya shi ya ce ai shi wannan ba ba su yan karen yayi ba ko ba siyarwa yayi ba shi magani ya bayar ga karen ko da ba a siyar da abu za ka iya ba da magani gare shi a yi shi dan an ba shi dan ya yi likitanci ya ba kare magani an biya shi kudin maganin da ya bayar wannan ba matsala ne shi magani shi ma siyowa yi ya ba shi an gani wannan bai da alaka da cewa an siyar da kare ko an siyi kare ko abin da ya kama da wannan kaga ya halatta da ya ce ya yi wa kare magani a biya shi kudin maganin shi kamar yadda ya yi wa mage magani ko mage ne ya yi wa magani ai ba sai da mage shi ma ya yi wa mage magani ya ba abin nan a biya shi kudin maganin shi ba matsala ba insha Allah to ai baya halatta mutum ya ajiye alade a gida ma eto eh, ya za a iya da kawo mai alade a wani dalili zai da kawo mai alade shi mage yana da amfani akwai yana tsaron gida magana kama beraye da sauransu shi kuma kare akwai amfani shi a shari'a yana amfani a gona yana amfani wajen farauta da sauransu to amma shi alade biya amfani na babu annabi gaba ɗaya ba mu san shi ba a shari'a insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk